كنا نتكلم عن الحقوق الحقوق الذي ينبغي للإنسان مراعاتها أو للمسلم أولا قلنا حق الدماء والنفوس ثم ثانيا حق الأموال ثم حق الأعراض وتكلمنا عن حق الجار ثم حق الأقارب والأرحام ثم حق الإحسان والكلمة الطيبة أيها المؤمنون أريد أن أنقل لكم بعض المواقف المشرقة من حياة سيدنا رسول الله وسلفنا الصالح صلى الله عليه وسلم لنزداد علما ويقينا وحرصا على أداء هذه الحقوق أتذكرون قصة سواد بن جزية رضي الله عنه حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدل الصفوف يوم بدر وكان معه قدح فمر على سوات سوات وهو خارج من الصف فطعنه فطعنه ببطنه في بطنه بالقدح وقال استو يا سوات فقال سواد يا رسول الله أوجأتني وقد بعثك الله بالحق والعدل فعقدني فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه الشريف وقال استقف فانطلق سواد يقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم ويدمه فقيل له في ذلك فقال يا رسول الله كنا معك في هذا اليوم وأرى ما يلقى أصحابك من البلاء فأردت أن يكون آخر الأهد بك أن يمس جلدي جلدك فدعا له أن يمس جلدي جلدك فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير انظروا إلى هذا التواضع العظيم وإلى هذا الأبل الرباني الذي كان يتحلى به النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه مقامه ولا جاهه أن يقتص من نفسه لأجل حق فرد من صحابته بل قال استقف وهذا درس عظيم لنا أيها الحكام والرؤساء والقضاء والآباء والأمهات أنه لا عظمة ولا كرامة إلا بالأدم ومن المواقف المؤثرة ما وقع بين الصديق أبي بكر رضي الله عنه حين حلف أن لا ينفق على مفتح بن أساسة بن أساسة لأنه كان ممن خاص خاض في قصة الإفك فنزل قوله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم فقال أبو بكر بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي ورجع إلى مصقة بالنفقة فهذا هو خلق الأصل عند المقبرة وأداء حق القرابة والإحسان وانظروا إلى سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما قاضيه شريح رحمه الله فقد جاء رجل نصراني يختصم إلى شريح ويدعي أن درعا كان مع علي هي درعه فقال له شريح ما تقول يا نصراني قال درعي وفي يد علي فالتفت شريح إلى علي رضي الله عنه وقال ما تقول يا أمير المؤمنين قال علي الدرء درعي لم أدر ولم أحب فقال شريف هل لك من بينة يا أمير المؤمنين قال علي ما لي بينة فقضى شريف بالدرع للنصراني فدحش النصراني وقال أمير المؤمنين يقف خصما مثلي وقاضيه يقضي عليه ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الدرء درعك يا أمير المؤمنين وإنما خاصمتك لأختبر أدل الإسلام فهذا هو العدل لا يحادي فيه الأقارب ولا الأصدقاء ولا الخلفاء وكان الخلفاء الراشدون والأئمة الأعلام يخافون حقوق العباد أكثر من خوفهم من إقاد الآخرة في ذنوبهم يروى عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه كان يتقي المظالم تقاتا شديدا حتى في أيام المحنة والمحن كان يرى أن يبيت ليلته وجاره جائع ما أنه كان فقيرا لكنه كان يخرج ما عنده حتى قال بعضهم خفت الله في حقوق العباد أكثر من خوفي في حقوق الله وقال سفيان الثوري رحمه الله إنما يخاف الناس من الذنوب وأنا أخاف من حسناتي لأني لا أدري أتقبل أم لا ولكن الظلم بين العباد أمر معلوم أنه لا يغفر وقال الحسن البصري رحمه الله إن الرجل لا يأتي يوم القيامة بأعمال لو وزنت بجبال الدنيا لرجحتها ولكن يأتي معها مظلمة لرجل فتذهب بتلك الأعمال كلها أيها الأحبة لقد أمرنا الله بأداء الأمانات إلى أهلها فقال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها والأمانات تشمل كل ما أؤمن الإنسان عليه من مال وعرض وسر وجوارح فمن كان عليه مظلمة لأخيه فليتحلل منها اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار وليعلم أن الاستغفار والتوبة لا يكفيان في حقوق العباد بل, بل لا بد من رد المظالم أو طلب العفو ممن ظلموا فإن كان قد اغتابه فليذهب إليه وليطلب منه السماء وإن كان قد أخذ ماله فليرد إليه ماله وإن كان قليلا وإن كان قد شتمه أو قذفه فليطلب منه العفو بارك الله لي ولكم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وصل اللهم وبارك وأكرم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين dukkan godiya ta tabbata ga Ubangiji maɗaukacin sarki, tsira da amincin Allah tabbata ga fiyayyen halitta, annabinmu manzanmu jagoranmu mai mana tarbiyya Allah ka raya mu akan sunnarsa ka ɗauki mu muna bin tafarkinsa ka tashe mu a cikin mabiyansa ka shayar da mu alkautararsa da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi sa bisa kyautata har zuwa ranar tashin alƙiyama dan uwana masu girma satuttukan can da suka shuɗe mun yi magana akan bayar da haƙoƙi wajibi ne akan musulmi muka yi magana akan girman haƙƙin jini da zubar da shi muka yi magana a haƙƙin dukiyoyi muka yi magana a haƙƙin mutuncin mutane da haƙƙin makotantaka da haƙƙin uwantaka da zumunci da kuma haƙƙin kowane mutum ka yi mishi kyakkyawar kalma don haka ya ku muminai yanzu abin da za mu yi cewa wasu matsayi ko wani misalai daga shugaban halitta shugabanmu manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma magabata yanda suka bayar mana da wata tarihi da misali domin mu ƙara ilimi da yaƙini da ƙoƙarin bayar da haƙoƙi a zamantake mu ta yau da kullum dukan ku kun san kissa wani babban sahabi Sawad ibn Gaziya Allah shi yarda da shi Sawad a yakin Badar lokacin da sahabbai suka yi sahu manzala sallallahu alaihi wasallam yana daidaita sahu manzala sallallahu alaihi wasallam a hannunsa akwai wani ɗan karamar sadda to yana gyara sahu da ita sai zo kan sawat kuma ya ɗan fito da cikinsa wajen sahu sai manzo sallallahu alaihi wasallam da wannan yar karamar saddan mai kama da maki sai ya soke shi ya soka mashi yace in baya ya kai sawat manzo sallallahu alaihi wasallam sai wannan sawat din yace ya rasulullah lokacin da manzo Allah yace daidai da sahu ya tsoke shi da wannan yar sanda yace ya rasulullah ka ji mun fatiyo kuma Allah madaukakin sarki ya aiko ka da gaskiya da adalci da ka sai na rama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bude cikinsa mai alfarma mai girma wanda yake madaukaki yace to gashi rama ya mika mashi wannan ɗan sandar da ya suki cikinsa da ita lokacin da sawad ya gama sallallahu alaihi wasallam ya buɗe cikinsa dandanan sai ya sumbaci cikin kuma ya haɗa cikin da bisinsa aka ce ya ce ya rasulallah mun kasance tare da kai a yau kuma na ga yanda sahabbai suke yaƙi tuƙuru sai nake so ƙarshenta in yi shahada to shine nake so ƙarshen wanda zan haɗa jikina da jikinsa shine jikinka fata ta ta shafi fatarka shine na ƙarshe in koma ga ubangiji madaukakin sarki manzala sallallahu alaihi wa sallam ma addu'a ta alkhairi wannan abin da yake numawa tawabi'u na manzo sallallahu alaihi wa sallam da kuma adalci da yake da shi har yanda bai hana shi ba girman shi da matsayinsa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, da shi ne shugaba jagora kwamanda a filin yaƙi, amma bai hana shi ba ya mayar da haƙƙin ɗaya daga cikin sahabbansa, domin ya ce yana so ya rama yadda ya soke shi a ciki, suka ma kawai, kuma sukan ba da niyyar ba manza Allah ya cutar da shi, ya gyara mushi sauku, ya yi. Amma ya ce ina so in rama, manza Allah sallallahu alaihi wasallam. ya buɗe cikinsa domin ya rama Ka ga wannan darasi ne ga shugabanni da alƙalai da iyaye maza da mata domin babu wani girma fa babu wani karamci ga mutum sai da adalci matukar kana so ka zama mai girma maɗaukaki to ka zama adali a duk abin da za ka yi ka zama mai adalci matukar ka da adalci a cikin al'amuranka na yau da kullum to babu wani girma da kake da shi a wajen Allah duk ka, duk ka, duk tarin yaranka da 'ya'yanka baka da wani daraja da girma a wajen Allah girma da daraja a wajen Allah shine ka zamanto mai adalci mai gudun cutar da al'umma ko ha'inta su, ko jefa su wani matsayi na ha'ula'i kuma yana daga cikin matsayi kuma wanda yake da tasiri shi ma abin da za mu kalla misalin sayyidina abubakar radiyallahu anhu da shi da mitsa kowa ya san mitsa ibnu usasa yana daga cikin wanda suka yada kissar issatul is na cewa na aisha radiyallahu anha ta yi alfasha kuma dan uwan abubakar ne radiyallahu anhu kuma a gidan sayyidina abubakar yana yake cin abinci shi yasa sayyidina abubakar da ya ji cewa mitsa bai kula da 'yan uwantaka ta jini ba bai kula da 'yan uwantaka ta musulunci ba bai kula da mu muke ɗaukar nauyinsa ba abincinsa da suturarsa da komai a ƙarƙashi na yake amma shi zai shiga ana yaɗa ƙarya akan ƴata tunda ya bayyana haka daga yau ba zan sake ciyar da shi ba har abada sai Allah madaukakin sarki ya saukar da aya wala ya ya'talu ulul fadli minkum wasa'ati an utu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah kada madaukaka masu hali daga cikinku da yalwa na kuɗi su hana ba ‘yan uwansu na kusa da musikinai da muhajirai sadaka domin Allah don kawai sun musu laifi wale afu wale ya safahu ku yi afuwa ku yi hafiya mu ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum ku ba ku san Allah ya gafarta muku faƙala abubakar ayan nan tana sauka abubakar ya tashi bala wallahi inni uhibbu an yaghfira Allah ce a wallahi ina son Allah ya gafarta mana don haka sai dawo da tiyar da misba ya kirawo misba yake zo ka rinka karɓa abinci kana karɓa komai da komai wannan ya wuce to kaga wannan shine ɗabi'a ta yafiya yayin da mutum yake da iko ɗabi'a ta haƙƙin ɗan uwantaka da kyautatawa ko ɗan uwanka ya zalunce ka ya ma ƙarya ya cuce ka ya ma abin da kai kyautata mishi Ɗan uwanka ne na jini ɗan uwanka ne musulmi kakka kula halayen mutane abin da suke yi kai kawai yi musu abin da ya dace ka yi musu ka kyale su duk mai hasada da mai bakin ciki da mai sharri da mai gaba da mai kutungwela ya je ya yi kai ba wanda ya isa ya yi abin da Allah ya yi ba kai dai abin da ake so kai ka kyautata ka yi abin da Allah ya ce ya yi shike nan ka da za kwana zuciyar ka fes ba ka da damu wani wani yana can ya kwana bai bacci ba saboda kai kai ko baka damu ba ba ruwanka da cewa dan uwanka ya gaya ma magana ya zage ka bai gaishe ka bai zo sai dai kawai in ka tashi ka taimake shi kai mishi abin da na zumunci wannan shine abin da kissa wannan take nuna Allah yana kallon ne abin da muke yi wa junanmu kuma ya san yadda aka cutar da kai kuma ya san raddin da kai Allah ya san menene a zuciyarka menene a zuciyar mutane wannan abin da Allah yake kallo da shine Allah yake ɗaukaka mutane da kai Allah yake biya musu bukatunsu da shine Allah yake yaye musu wani bakin ciki na duniya wanda ba su san shi ba ba ka kai dai ka zamanto mai kyautatawa ga kowa ko ya zalunce ka ko ya cuce ka ko ya ma abin da kai dai ka ba da haƙƙin da yake kanka kuma ka kau da kai ka bar wa Allah domin akwai almutasarrif wanda yake sarrafa al'amura ba wanda ya isa ya juya al'amari ba wanda ya isa tafiyar da al'amari sai Allah ku duba kuma misali na gaba sayyidina Ali bin Abi Talib tare da alƙalin da ya nada Shuraij. wannan alƙalin yana kotu kawai wani kirista ya zo yace ina ƙaran Amirul Mu'minin sayyidina Ali wannan rigar yakin ɗin silke da take jikinsa ta wace shoyai ya sa aka kira wuce dina ali ya tsaya aka ce ya ce me za ka ce ya kai kirista kirista ya ce a'a wannan silken nawa ne sannan ya ce kai amirul na ali bin abi talib ne za ka ce ya ce silke dai na wani. ni dai ban sayar ba ban bada kyauta ba ban san yadda aka yi sheke da awon nashi ba shorai ya ce to kai amirul na, kana da shaidu wanda za su nuna wannan silke naka ne yace ina da akwai ga Hassan da Husaini na sun san shaidu ne yace a'a ai kakansu ya ce 'Ya'ya ba ta shaida ga baba na haka ba za mu za ka mayar da shaidar waɗanda manzala sallallahu alaihi wasallam yace shugabannin samarin gidan aljanna ne yace wallahi na yarda su ne shugabannin samarin gidan aljanna kuma ina ba su girman su amma kakansu ya ce ɗa baya ba da shaida akan uba da haka ba zan amshi shaidar su ba na bin Abi Talib yace to shikenan ba ni da wata shaida yace to kai bai hude rantsi ba na sare rantsi Ali bin Abi Talib yace Shurai yace zaka ce rantsi mutumin da yake wa Allah ƙarya yana cewa salisu salasa ne rantsuwa ma a wajen shi yana zagin Allah rantsuwa yace haka manzala sallallahu alaihi wasallam yace mana albayyinatu ala almudda'i wal yaminu ala man ankara aka ce ya rantsuwa ya rantsuwa aka ce tafi da silken yakin ka ba na sare har ya fita kawai ya dawo yace ashhadu allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wallahi wannan silken damar na amirul mu'minin ne amma damar na kawo kyara domin in jaraba adalcin musulunci shin adalcin da kuke faɗa kuna da shi kuma na gan shi ka wannan ya tabbata shine addinin gaskiya ka duba alƙalin da ka naɗa wanda kake da ikon ka cire shi amma ya yi hukunci against you ba a kanka ba kuma a kan abin da ke. wannan shi ne musulunci da musulunci ya buwaye duniya ma yanzu ina alƙalanmu da suna shugaban ƙasa gwamna mai kuɗi kowa yana da iko ya abin da yake so ya faɗa abin da yake so kuma haka za a yi ma'adalci to da wannan bayan da za a yi ƙasa ta tsaya matuƙar ake keta shari'a alƙalai suka bi abin da shugabanni suke so ta wannan ƙasar sori ta mutu babu abin da ya rage a wajenta ba abin da yake tsayar da ƙasa da tsayar da ita da ci gaba sai adalci duk wanda ya ɗauko da zafi bakinsa domin shi adalci baya mujamala baya ɗaga ƙafa akan yan uwantaka ko abokantaka ko shugaba ko shugaba duk wanda ya abin ba daidai ba yayi ba daidai ba shari'a za ta hau kansa manzo sallallahu alaihi ya ce da wannan ne sammai da kaskai suka tsaya da adalci kuma da wannan ne tozartar da adalci a kai shine ya halakar da al'ummar da suka gabace ku kuma matukar kuka yi Allah zai halakar da ku ko da bai halakar da ku ba kuka mutu zai halakar da ku da talauci da yunwa da rashi da cututtuka da rashin tsaro da bala'i kala-kala ku zauna a cikinsu domin ba ku hukunci da Abin da Allah ya ce ba kwa hukunci da adalci mu da yawa daga ciki ba ma kaga mu yanzu ba ma hukunci da alkur'ani da sunnan ba da rami a'a kafircin da muka dauko wa kanmu ma mun kafirce mishi shi kansa ba ma yi constitution ɗin da aka rubuta da dokokin common law din da aka rubuta a higher court tun daga magistrate court higher court appeal court supreme court daga shi wannan dokan ma a bi ta da kafa akan kowa ba a yi bayan an cewa Allah kuma an cewa kafircin ba ba musamman ne nake ba duk wani dokoki na ainihin da aka sa akan wasu zai yi magana babu wasu duk wasu dokoki na AFCC e akan ɗan adawa yake babu baya kan masu gwamnati duk wani doku na ICPC akan ɗan adawa yake baya kan duk wani ɓarawon gwamnati ba za a kira shi ɓarawo ba sai baya cikin gwamnati yana cikin gwamnati ba ɓarawo bane ba wai kuma ka ce wannan ƙasar za ta zauna lafiya ta ina ni sata ni da kai kana gwamna ina gwamna ne in ganka ana tuhumar ka ni lafiya lau ina yawo saboda ni dan ina cikin gwamnati ni minista tare in kwashe triliyoyi da biliyoyi kai ma ka kwasa kuma in ga ana shari'a ana kwace gidajen ka kai kuma kai ni kuma gidaje na kawai shiru saboda ni ina cikin gwamnati wannan shine babban musifan mu da bala'in mu shi yasa kullun addu'a da muke Allah kawo mana shugabannin da ba sani ba sabo shugabannin da za su ɗabbaka dokar da muka rubuta ko wannan ce ta banzar ta arnan a ɗabbaka mana ita ɗari bisa ɗari to mun kamo hanyar yin daidai duk wanda ya ɗebo bakinsa wannan abin da aka sa na gwamna yana da immunity ba za a tuhume shi ba Allah kawo wani shugaban da zai cire shi shugaban ƙasa a cire shi duk wanda ya ba daidai zai tafi wani amirul mu'minin ne shugaban duniya gaba kiɗa da ta azaman alƙani amma mu yanzu akwai wata doka ta zalunci wa immunity gwamna ba zai ba za ka kai karan shi ba shugaban ƙasa ba za ka kai karan shi ba yana kariya yana da rigar kariya to mu ga amirul mu'minin shi ba ma shugaban ƙasa daular musulunci gaba kiɗa shi ne shugaba amma zai da rigar kariya a musulunci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce ayi ramuwa ya ce ya buɗe cikinsa ya ce rama da bai da rigar kariya sai wasu barayi anan aka sanya musu rigar kariya duk yanda kai cuta inda kana tare da gwamnati shikenan kuma haka za a kuma ba sa ganewa da tsabar rashin hankalin hankalinmu abinda ba ma ganewa in yau ni na yi cuta gwamnati ta tazo gobe wannan wanda na cuta su ma za su zo su rama haka za mu ta juyawa haka PDP suka yi suka yi ta abin da suka ga dama ba wanda ake cinnawa ribaɗo sai wanda baya cikin gwamnatin PDP suka gama yau ina suke to su ma wayannan haka nan gaba za su gama akwai ranar da APC tarihi ke su ma duk waɗannan gwamnonin da shugabannin in wasu suka hau su ma za su sa su a gaba shi haka za a yi tsayi to in da rashin hankali mu dawo mu gaskiya man mu tsara ne daidai yanda duk wanda ya ɗebo da zafi bakinsa in muka yi haka to sai al'umma ta zauna lafiya amma matuƙar wani kutun gula da wani sharri da wani kurɗe-kurɗe da wani dabara wai kana gwamnati aikin banza ne kuma kana ɓata kanka lokaci a banza za ka zo kabari kai ɗaya ko kana duniyan ma mulkin ya kwaci dole sai ka ɗanɗana abin da ka shuka duk wanda bai ɗanɗane shi ba a duniya to sai ya ɗanɗane shi a lahira dole ne wannan shi yasa khalifofi shiryayyu da manyan malamai suke tsoron haƙƙin bayi fiye da tsoron uquban lahira da zunufi imamu ahmad ya ruwaito yace ina jin tsoron zaluntar wani da yi fiye da yadda nake tsanani fiye da yadda nake jin tsoron in saba Allah subhanahu wa ta'ala sani da shi kai yana cikin talauci amma in ya tuna wata ila maƙocinsa bai da abinci yana tashi ya fita ya fitar da duk abin da yake da shi ya je kai musu. yana cewa domin ni ina jin tsoron haƙƙin bayi fiye da yadda nake jin tsoron haƙƙin Allah Sufyan sauri yace inna ma ya an-nasu min az-zunub yace mutane suna tsoron zunubi bana zina bana tata bana luwadi bana matsugo bana komai wa ana khafu min hasanati yace ni kuma abinda na fijin tsoron ibadodi na sallata da azumi na su na fijin tsoro saboda ni an karba ko ba a karba ba su na fijin tsoro yace zalunci da kuke gani a tsakanin bayi ya ce al'amari ne sananne ba a gafarta shi sai mutum ya biya ne mai yafiya shi yasa nake tsoron in taɓa dukiyar wani ko mutuncin wani saboda na san na shiga wani tarkon da fita da shi sai dai shi mutumin ya fitar da ni in ko bai fitar da ni ba ya san sai na zama hasimunsa abokin faɗansa a gaban Allah amma na mai zunubi kawai lokaci ɗaya na daina na tuba na yi nadama yubaddilullahu sayyi'atihim hasana wannan ma zunufin sai a maida shi lada amma ka saci dukiyoyin mutane ka sanya su cikin talauci da yunwa da bala'i ka saci trillion kana cewa ƴaƴanka mashin ɗin miliyan ɗari hudu na tsere ɗari uku suna yawo suna tafiya turai suna kashe kuɗin al'umma mutane suna shan ruwa na cikin kududdufi a rafi suna ɗaukar cututtuka ruwan da za su sha babu ka je wajen Allah ka ce wai za ka zauna lafiya wai ka mutu wai a rinka cewa a yafe ma ba zai yafe ma an kana raye za ka daina ɗeba kuɗin mutane ka daina cutan mutane to sai ka maida mana kuɗinmu shi kenan sai Allah ya yafe ma amma ka mutu da kuɗinmu haka babu wani maganar ma a zuwa na wani lafuwar dauran wannan a bayyana yake wanda ya saci kuɗin al'umma ya koma ga Allah kawai ya je can zai haɗu abin da Allah ya zai haɗu da abin da ya yi in ana haka shi ni ma yanzu kawai sai in koma in ci kuɗin mutane in faɗa ‘ya'yana da matana da Allah da na mutu ku yi kuka ku fito rediyo yana neman yafiya shi kenan siyasa min shi na ci lalai haka ake wasa kenan wallahi wasa ne wannan ƙarya ce ba wani mafita in ka zalunci mutane wallahi sai ka dawo da abin da suka zalunce su Hassan al-Basri Allah ya da shi yace mutum zai zo ranar tashin alkiyama da aiki na lada wanda in ka hada shi da duwatsun duniya gabaki daya sai sun rinjaya amma sai mutane su zo wannan ya zalunce shi wannan ya zalunci wannan sai ayyukan gabaki daya su tafi naka ya kuma soya yan uwana mu san cewa Allah ya umarce mu mu bayar da amana ko mu kiyaye haƙƙin mutane duk wanda akwai wani zalunci ga ɗan uwansa to ya mazai warware zalunci yau kafin ranar da babu kuɗi babu naira mu san cewa istighfari da tuba ba sa wadatuwa a haƙƙin bayi labudda min raddil mazalim dole sai ka mayar da abin da ka zaɓa ka zalunce su ko ka fito ka fita ka nemi afuwa kana da rai na zalunce ku kaza da kaza ku yafe min daga duk wanda ka yi da shi to ka tafi ka je ka nemi afuwarsa duk wanda ka ɗauki dukiyarsa ka tafi ka nemi afuwarsa ka mayan mishi da kuɗi ko kaɗan ne duk wanda ka zaga duk wanda ka wa ƙazafi duk wanda ka ci mutuncinsa to ka tafi ka nemi afuwarsa duk wanda ka man munafunci kana ma fuska biyu a gaban shi kai mutumin ka ne in ka juya zaginsa kake to kai ka wahalar da kanka a banza kana munafunci kana khiyana ba gaira ba dalili ka dawo kanka masifa a gaban Allah subhanahu wa domin ranar tashin alkiyama idan muminai suka haɗu waƙafu za mu tsaya lil husuma domin mu yi husuma shi yasa Allah madaukakin sarki yace summa innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun sannan ranar tashin alkiyama sai kun tsaya a gaban Allah kuna faɗa da juna duk wanda kuwa ɗan uwansa ya kai shi ƙara ya nemi haƙƙinsa to sai Allah ya karɓi ma haƙƙinsa ya bashi daka ya bayan Allah mu kyautata ayyuka na gari mu sulhunta a tsakaninmu mu tuba ga Allah madaukakin sarki mu kame ga zaluntar bayi mu zamanto masu amana masu gaskiya ka tsare kanka ka tsare abin da kake ci ka tsare abin da kake sha ka tsare abin da kake na sutura da abin hawa da gida ka kiyaye gara ka kwana cikin talauci da ka ci haram gara ka yawo da kaya biyu a duniya shi ka mallaka ga baki ɗaya sabbai mafifitan sahabbai sun rayu ba masu da kaya biyun zane guda biyu kawai gare shi da yawa daga cikin su imamu malik da kike gani za a zo gidan su wanki suke sutura su ba ta fi biyu uku ba me yasa malam abubakar gumi ya gama da kowa da sutura sa yan dogayen kaya ne su ma ba su fi uku ba kuma shi yake wanke kayansa da daddare in ya sa yau gobe da safe ya wanke da daddare ya wanke ta bushe ya goge da kansa ya sa ya fito wani lokacin ma in ya fito ba ya fito ba sai ya goge ba haka za ka gari jarsa aka raya rani fijo ce guda ɗaya a gidansa tun wanda ya fansa kuma za a ta kawo man motocin a nan yake miƙa makullansu wannan ne yanzu ma kan mu ma mun gana wani sahabbai da tabi'ai da tabi'at tabi ne ya ce wannan sun yi nisa wannan na wannan just 92 ya rasu kuma mun rayu da shi mun je har gidan sau nawa nan muka tsaya a mota a nan ta cika mu da shi dafa Jafar shek jibirin muka tafi Kaduna kai musu ziyara haka ake ta zuwa in sallah ta yi daga garuruka da dama ma bai da kuma yanzu muna tare da 'ya'yansu ba abin da ya bar musu gidan da yake da akwai duk anan filin gidan na gwamnati da ya saya duk anan yanzu 'ya'yansa aka yi musu gidaje sai wanda suka fita suka samu kuɗin kansu bai bar musu komai ba wannan su ne ƙuduwa a malamai sun yi aiki sun yi komai da in kana malami kai sana'a kai neman kuɗi kai noma kai abubuwan da zaka ji dan ka samu kuɗi in kana ɗan kasuwa ka tsaya ayin daka wajen neman halal ɗinka kar ka sake haramta burke ka in kana ma'aikacin gwamnati ka tsaya albashinka ba zai isa ba a yau ka tafi neman noma kasuwanci da menene ka tsare mutuncinka ka kyala kuɗin al'umma in kana shugaba ka kyala kuɗin al'umma da wannan ne kawai za mu tsira a gaban Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki ka tsirar da mu Allah ka iya mana da iyawarka Allah madaukakin sarki ka taimake mu da taimakonka Allah ka tsayar da mu a kan daidai Allah ka yafe mana laifuffukan mu da kurakuran mu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka kare mana musuluncinmu da addinin mu a mu da duniya gabaki ɗaya. Al'adun masu so su tarwatsa musulunci da musulmi Allah ka tarwatsa su. Ya Allah duk wanda ba ka so mu zauna lafiya Allah kada ka bar su su zauna lafiya. Allah duk wanda yake cutar da mu Allah ka mana maganin sa. Ya Allah duk wanda ka bashi mulki ya cuce mu ya takura mana ya tsananta mana Allah ka takura mishi ka tsananta mishi. Ya Allah duk wanda ka bashi mulkin mu ya ji kanmu ya tausaya mana Allah ka ji kansa ka tausaya mishi Allah madaukakin sarki ka iya mana da maka. Allah ka bamu damana mai albarka Allah ka bamu damana mai albarka Allah ka sa albarka a gonakanmu ka sa albarka a makarantunmu ka sa albarka a kasuwanninmu ka sa albarka a gidaddajinmu ka sa albarka a sana'o'inmu ka sa albarka a dukkan al'amuranmu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله